الحمد لله الذي جعل الليل والنهار الحمد لله الذي فسنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أقردت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى الجزاء amma ba a yan uwa fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin ga watan ramadana hijira ta annaba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahma a wannan wata na ramadana watan rahma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama inda muke gabatar da tafsirin alqur'ani wanda muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin waɗanda alkur'ani zai ceta a wanda ya gina wannan masallaci da sun sanata a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa aikin da aka yi saboda su Allah ya karba Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah kuma ya sa su huta duk wanda iyayensa suka rasu a cikin ma'anan Allah ya ji kansu ya musu rahama ya sa su huta wanda duk suke da iyaye a rai muna roƙon Allah ta'ala ya musu arzikin rabuwa da su lafiya. A Malam Ibrahim a kotun ne? to karantu mu ji me aka ce ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamin tana maka fatan alkhairi tana ma addu'a Allah ya saka maka da alkhairi malam wata mata ce ta samu ciki dab da maba bayan ta samu ciki ta aihu to kuma har da maba ya zo tana da hijiri ba ta gama ba to bayan ramadani ya wuce ma da kuma sai ana ya jarabe su da matsalancin rashin lafiya wanda sai ta fama da jinya har wani ramadan ya zo ya sami ta kamar Wata. to bayan tambayar ta wasu sun ce za ta ciyar wasu kuma sun ce sai ta rama azumin to malam wayya za ta yi rashin ta ba shi da alaƙa da haihuwar ta ita ma a bayanin da ta yi yana da alaƙa da rashin lafiya ne saboda haka akwai fatawar da ustazai da malamai suke buɗe ta kuskure ne buɗe wannan fatawa akwai waɗanda sun yi fatawa da duk wata mai ciki ko duk wata mai shayarwa cewa ta ciyar ba haka karatun yake ba shi Allah cewa wa alallabi ne yake na waɗanda ba za su iya ba to shi kuma ba wai da mace ta ɗauki azumi ba ne ta ji wahala sai ta ajiye. shine to dama azumi in bai da wahala to shi shikenan bai da bi mai bambancin shi da ragowar ibadu idan ana maganan mace ba za ta iya ba misali mace da tana shayarwa matsalar da take fuskanta ta fuskar tsotso saboda alaƙar abin da take shayarwa da abin da za ta ci ko da yanzu za a zo sha ɗaya haka ko goma kafin a tashi karatu tana iya suma saboda wahala sannan ta gwada yau ta sake gwadawa gobe ta sake gwadawa jibi watakila wata rana da ta ce sai ta kai azumin ko zuwa a zahar mai ta taɓa suma wannan ita ce za a ce tafiyar amma kawai daga mace ta ji wahala kawai sai wani zai fatawa sai ce ta ajiye azumin ta koma ciyarwa wannan ba daidai wani kuskure Da ko wannan suka ba mace mai ciki wannan fatawar da mace mai shayarwa wanda kuskure to da ka a tambayar da ta rashin azumin ta bai da alaƙa da ta haihu tana shayarwa ba ta iya azumi yana da alaƙa da rashin lafiya to da ka tunda yana da alaƙa da rashin lafiya to a jira duk lokacin da Allah ya ba ta lafiya ta rama azumin da ya wuce don shi ne ƙa'idar da Allah ya ce, faman كان منكم مريضا او ala safarin فعده من min ayyamin الله Allah ta'ala ya sa mu dace mu je Allah ya maɗaukakin sarki ya yaye miki wannan bala'i wannan musiba tun da kin fahimci kuma maganar da ta faɗa maganar da ta faɗa haka mun karanta muku isar ummu salma a nan wajen lokacin da mijinta abu salma ya rasu annabi ya aika ya ce yana son ta zai aure ta ta turo hatsin ibn abi ta'ata da saƙuna guda uku ta ce tana da shekaru tana da 'ya'ya sannan ita mace ce mai kishi matsananci sai manzon Allah ya ce na fi ki shekaru ɗayanki zan rike miki amma wannan kishin naki da ya tsanani zan roƙi Allah ya tafi miki da shi to kun ga shine maka ce muku in gidan da babu irin shi a duniya wacce za ka shiga gidan in ta auri wannan mijin idan aka miƙi za a yi alfahari da miji duk duniya babu matar da za ta alfahari da miji kamar wannan ne annabi Muhammad amma kishi na iya haifan mata da cikas wajen zama a gidan nan duk gidan da mace ta shiga ko tana da kishi matsananci shi haifan mata da matsala so wannan ba ita ba har mamata ya kamata ta tashi ce addu'a da gaske a kanta, Allah ya sauƙaƙa mata wannan kishi in ba ka bada ire-irenta sau da wannan kishin ne matsananci yake sawa wasu matan kun sun saba kansu bibiyar mazajensu ta yadda bai kamata su zo suna bibiyar mazajen ba kun gane yauwa akwai aiki da dama mata sun bi sun dora ba kansu Allah bai sa su ba sai kuma wannan abun yake hana su zaman lafiya na sha faɗa na ce yanzu duk wani namiji da matarsa take da waya asali fa haƙƙi ne kan namiji shi ya daga ɗaukan wayan matarsa yana bibiyar ya ga mai ciki to sai zaman to da yawan maza ma ba su da lokaci ba ta matan suke ba to sai aka samu sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama sai zaman to yanzu matan su ne lokaci ya musu yawa su suke da lokacin bibiyar wayan mazajensu su ga mai mazajen suke da kuma duk matar da ta ce ɗabi'arta shine sai ta bibiyi wayan mijinta to ina rantse muku da Allah kuwa kwatan kwacinta daidai take da mai yanka albasa dole ku wala ta sai yayi hawaye saboda haka sai zamanto daidai yake da wancan maganar da suke faɗa cewa alfitin na imatu ku tuna a kwance take la'anullahu man aikata Allah ya tsine wanda ya taso da ita to ana zaune lafiya sai ki je ki taso da kanki wani bala'i ya hana ki zaman lafiya har ƙarshen rayuwarki waje ta gaba wani bra amma ƙarshe mata tana roƙon addu'a mahaifiyarta tana ta fama da rashin lafiya wurin shekara da shekaru ta roƙon Allah Allah ya ubangiji Allah ya ba ta lafiya ya tashi kafaɗu abin da ta yi fama da shi na jinyar tsawon lokaci Allah ya sa shi a mizanin aikin ta mai kyau Allah ya daga darajar ta da shi don rashin lafiyar da ɗan adam zai samu in cuta ba ta zuciya ba ce to da sauƙi kuma cutar da muke ba irin yanzu ba yadda mutum zai je ya saka ma shi damuwa akan wani abu sai an je an auna asibiti sai a ce a yana da ciwon zuciya ba irin wannan ba Cutukan zuciya cutuka na ma'ana annabi ayuba qur'ani ya ba da labari shekara gwajin goma sha takwas ya ɗauka bai da lafiya sannan daga baya ya roƙi Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya warkar da shi don Allah ya jarrabi dan adam da irin waɗannan matsalolin ya haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah Allah daga darajarsa yake da shi waɗannan abubuwan duniya da lahira mu je gaba sannan wata wata ce take ta asa ke nemo na ba wajen Allah sai ta alƙawari ta ce Allah idan ya ba ta wani abu ta alƙawari za ta yi sadaka ko ta yi azumi ta nan wai haka ne ta yi daidai ko yaya. To asali dai gaskiya ba kance shi ne alwashi. Malamai suna ganin kamar an ƙyamaci haka saboda kamar sharaɗi kika sa ma Allah. Misali kina son wani kina so za ki aure shi. Sai kika ce duk ranar da Allah ya taka miki burin ki kika aure shi. To sai kin yi azumi dubu. to sai shi kuma sharaɗin da kika samu Allah sai ya cika yanzu nawa ya rage to kuma yin alwashi sun ce makaruhi ne amma cika shi wajibi ne alwashin da yake saba ma Allah ne to shine in an yi ba a cikawa dama ko da aka yi shi banza ne da aka yi sako ga Allah ya ce yufuna bin nazari suna cika alwashi wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ina ba ta an fahimta akwai wani dan uwa yana nan ina mai ki ya fara hadda qur'ani yana ganin kamar ba zai iya ba sai ya ce duk ranar da Allah ya taimake shi ya kammala hadda qur'ani wallahi zai yanka sa to har yanzu bai yanka sannan ba kuma ina nan ina mai tuni lokaci bayan lokaci wallahi an gane mu je gaba malam wannan wata mata ce a kan wani abu kuma ta gagara ya ce wa to mana idan ta yi sallah ta kan ce Allah ya saka maka ta kan yi addu'a Allah ya saka maka to mana wata da sai dai ne ai ba ma sai kin ce Allah ya saka miki ba ba ma sai kin yi addu'a ba in dai an cuce ki an zalunce ki yasa suke magana ta la tazliman idza ma kunta muqtadira kada ka kuskura kai zalunci ko kana da idamar yin zalunci an gani fa zulmu yarji'u qabahu ila nadami dama zalunci ƙarshen duk wanda yake yin shi sai ya koma ya nadama saboda tanamu ainaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynul lahi la tanmi kai ka je kai zalunci kana tsammanin ka kwanta lafiya lo wanda kuma ka zalunta mutane ɗauka suke ba in suka yi zalunci aka ce Allah ya isa ganin suke kamar Allah bai isan ba ba abin da zai yi kuna ganewa to in aka zalunci mutum tana cikin addu'ar da ake karɓa ko da wanda aka zalunta ba musulmi ba ne ka mutane su guji zaluncin bayan Allah duk da bata faɗa abin da aka yi mata ba amma inda tana da iko farko ana iya maka abu ka yafi amma akwai abin da baka iya manta ko ka yafi inda kai ɗan adam ne ba Allah subhanahu wata'ala ne. Allah ne kaɗai ake mai abin da ba daidai ba bayan ya yafe in yi gadama dama kuma ya juyar da mara ya mai da shi mai kyau shi kaɗai ke yin wannan sannan daga cikin sifar sadama akwai alwadudu Allah masoyi ne inna rabbi rahimun wadu jin ƙansa ne da soyayya sake sa bayi duk abin da suka yi masa in dai sun tuba sun koma zuwa gare shi har yanzu kuma yana son bayan a haka Allah ya sa mu dace mu je ta gaba ba wannan tambayar da take cikin mara an ce ɗan ƙona abin da yake in mace al'aura ne mana to mana har muryarta don samu yan mata suna wa'azi ba gaskiya ba ne a cikin duk maganganun da malamai suka yi cewa muryar mace al'aura ne magana ce da take da rauni inda muryar mace take iya zama al'aura akwai magana numan akwai maganar da mace za ta yi ita ma ta san sanda take yi tana yi idan ta ɗauki hankalin wani wannan kuma haramun ne Allah ya faɗa ya ce ya nisa annabi ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace lastunnaka ahadin minin nisa'i ba daidai kuke da rabuwar matan duniya ba in ittaqaytunna in dai kuna jin tsoron Allah to fala da ana qawli kada ku yi magana wacce za ta dinga ɗaukar hankalin wani idan kuka yi da wannan niyan fa ya tsima allazi fi qalbihi mardu wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya na sha'awa sai magana ta yi masa tafi Allah sai ce musu wa kulna qaulin ma'rufa ku faɗi magana in zaki magana ki magana normal magana sadanniya abinda aka sani ke ne. ina fata an fahimta sai saboda haka maganar cewa Maryam mace al'aura ne wannan maganan akwai malaman da sun yi ta amma kauli ne wanda yake da rauni in ba inda ba sa yin magana Allah ba zai ce wa kullu qawlan ma'rufa ba magana sananniya ya kamata mace ta yi wacce ba za ta dauki hankalin kowa ba sanda take sanda take yin ta tunda galibin duk fitintunan nan da ake ciki wajen duk alaƙoƙin da za a samu tsakanin maza da mata in cikin ɗari ku kuke buɗe ma kofofin ba matsa Allah ya sa mu dace mu je ta gaba malam Ibrahim na malam wannan take malam bai hukuncin mafacin waɗanda suka ƙi raba gado in dai ba da yaddar waɗanda suke da gadon ba to sun yi zalunci zalimai ne da irin wannan ne ake samu babba sai zai ya hau kan dukiyar ragowa ya cinye in mutum ya mutu in ya je ya dawo 'yan kwana biyu an gama zaman makoki kowa a bashi haƙƙin sai kama gaban shi wani yana jin tsoro ya magana a bashi hakkin ya sai a ta ko damuwa ma bai yi ba da mutuwar bawo akwai wannan na sani mu a can kaduna shi yana zuwa makabarta aka dawo ya ce a bashi na shi aka same su na wani araba hmm? an fahimta ne yawwa saboda haka ba daidai ba ne abin da ke faruwa kuskure ne kuskure ne kuskure ne a ji tsoron allah a bari matsalar gado Allah subhanahu wa ta'ala saboda kada a dinga rigima shi da kansa ya raba ya ce abawa ne abawa ne abawa ne a dukkan matsalar da take da alaƙa da kuɗi saboda alaƙar ɗan adam da kuɗi Allah ke cewa da kanshi a raba abawa na abawa ne, abawa ne saboda ka nan magadan idan akwai wanda zai musu magana to a musu magana abin da aka bari na gado a raba a ba kuwa haƙƙinsa Allah ya sa mu dace eh shi kenan to ci gaba malam wannan wani saurayi ne da ruwa da hira ta musu daji ma da sai ma ruwa ta ce kawai ya aure ta sai ya ce ya aure ta malam sai ya abokin ya zo ya ce to shi ke da wato wakilin shi malam sai ya ba ta sadaki yana dubu talatin sai ta karɓa malam sai shi wannan abokin na su sai ɗaura musu aure to malam tambayar a nan wai ta zama ta shi ko bata zama ba ta karɓi kuɗin banza ya ɗaura banza kenan kawai Allah cewa ya fanki huhunna in za ku auri mace ku aure shi bi izinin ahalihinna da izinin danginsu kwanan na an turo min tambaya na ce wannan ra'ayi akwai malaman da sun faɗe shi amma ra'ayi ne da ba shi da dalili kuma ya sabawa maganar manzan Allah manzan Allah ya ce la nikaha wannan laɗin da aka kawo lati abinda malaman larar suke ce masa nafiya da jinsi kowane irin aure a duniya in an yi auren bai yi ba illa bi waliyin dole sai akwai waliyi sannan sai an samu shaidu mafi karanci guda biyu da za su ba da shida akwai fata wadda ke cewa akwai wai in mace tana da iko musamman in ba zawara ta ta aurar da kanta ga wani ko iyayenta ba su sani ba wannan maganan akwai malaman da sun wuce amma magana ce mai rauni kuma kofar da za ta buɗe ta fitina tana da yawa sannan hikima ta biyu da ya sa shari'ar musulunci bayan da aya fanki huhun na bi izni ahlihinna ga manzon Allah ya yi magana ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidi adl to hikima ta uku idan mace ita ta aurar da kanta ba wanda ya tsaya wajen aurar da ita in rigima ta taso yanzu ya bi tsaya mata babu shi yasa akwai matakin da ake kaiwa na rigima tsakanin mata da miji Allah ya ce wa in kuntum shiqa bainihima idan saɓani ya tabbata ga rikici ga rigima tsakanin mata da miji wa akan kai matakin da Allah ya ce fa ba asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha dole sai an dauko wasu daga dangin mijin wasu daga danginta Allah ya ce in yurida islahan na bainahuma idan ana so a yi gyara ne sanda rigima ta taso Allah zai tsakanin tsakaninsu wajen ko a ci gaba da zaman auren ko a rabu amma ita ce ta auren da kanta ba shi wanda ya daura auren daidai yake da yanzu kun tashi daga karatun nan da mijinki wani kawai ganki a hanya ce wanda ce eh to na sake ki yanzu Allah duk wanda ya ci karo da ke da auren ki yanzu ya ce wance ce ci ce eh ya ce eh na sake ki lallaba ya saki banza ba eh saboda asali ai yayi saki a abin da bai da ikon dama yawa ya saki to shi wanda aka ce ya ba ya daura aure to dama yana da iko ya daura mata aure ne ballanta na ya daura aure ya dauru to da ya daura banza wanda ya daura ita kuma da ta karɓi kuɗi ta karɓi kuɗin banza ko ai kama ga wansa kawai mu je sai a tabbatar da ƙarshe na ga wannan su a kan iyayen mu mata a iyayen mu game da yi wa yaran su baki saboda rasu ya baki to Allah ku ji tsoron Allah ku bari ko kun san manzon Allah ya ce mu'mini ka katlihi ka tsine wa dan uwanka mai imani yanda Allah cikin Ramadan din ya wata za ta ga a cikin ku yanzu ta ya mata ba dai-dai ba ta tashi ta dauki ba ta burma mu manzon Allah yace wallahi tsine wa mutum daidai ke da ka sa aka ka shi kuna ganewa yana daga cikin haƙoƙi da ‘ya'yanku suke da shi a kan waɗanda kuka haifa, ko a cikin halin ɓacin rai ne, di yadda girman laifin da ake ce miki kuɗanki, ake kuskura ya fito a bakinki ki masa mummunan addu'a. Sau da in aka yi rashin sa'a, sanda za ki faɗa ya dace da masu amsa su aka ce amin suka karɓa. wallahi shikenan kin shiga matsala dan ya shiga matsala kuma ku kalli diyaran da mamarsa da iyayenki suka tsine mai albarka suka mai mummunan addu'a ta mai tasiri dan Allah ku kalli yadda rayuwarsa take koma kuna ganewa da akwai kalmomi da kuke faɗa wani lokaci akan ƴaƴanku tun yaran na ƙanana wannan kalmomin su zo su taru su dabaibaye yaro ya girma su zaman mai matsala ya zamanto ba zai iya amfanin kansa ba ba zai mu wani amfani ba ku ji tsoron Allah ku bari mace ce kokari ta saba wa kanta ko halin fasin rai ne din ce mata ba daidai ba ya zama abin da zai fita a bakin ta akan shi abu ne mai kyau eh kokari mu yanzu na fiha muke ba ku a to ni yanzu dan wani mama sa ta tsine mai ni ta tsinewa eh ni tunda Allah ya taimake ni na rabu da na lafiya ba sai dai in ce wani ba shi ma zai rabu da nashi lafiya sannan kuma ku yanzu idan ɗanki ya zama mutumin kirki dan Allah kafin kowa ya amfana da shi a duniya wai zai fara amfana da shi to kin kun zo kun tsine ma 'ya'yan albarka in wahala ne wai zai fara shan wahala to ana ba ku shawarar abin da ya kamata ku yi amma ba ku yarda Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da karatu mu ji أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الله تعالى jiya آية ƙarshe da muka كلام yace mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya kuma su imani ku tsoron Allah wal tandur nafsun ma qaddamat ligadin kowace rai ta duba ta gani me take gabatarwa da kanta dan gobe sai yace wattaqullaha ku tsoron Allah saboda inna Allah kabirun bima ta'malun Allah subhanahu wata'ala kwararre ne aikin da bayi suke ya san shi ciki da bai kuma sai ya ainihin wato faɗa musu wannan ayar da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ya ce mu ji tsoron Allah ya kira alƙiyama da gobe yana daga cikin sunayen da ya kira ta da shi kamar sa ya alamu na gadan malikar zabul ashe za ku sani gobe yana nufin gobe ainihin wato alkiyama don haka alƙiyama Allah ya kira ta da sunaye a ƙur'ani sun fi guda ɗari ɗai ya kira ta da yawmul akhir yawmul qiyamati yawmat tanadi ranar kiranyi yawman yaj'alul wuldana shiba ranar da karamin yaro saboda bala'i zai tashi yayi furfura a gaban Allah yawma tubla sara'ir ranar tonan siriri ranar ya matsidi haka Allah ya ta kiranta da sunaye daban-daban to sai ce a yi tattali wannan ranar tana nan tana zuwa za ta zo da shi ne muka fara faɗa jiya muka ce annabi ya sa mata alamomi ƙanana-ƙanana kafin manya wata rana ba mamaki in mun samu gaba muna iya ɗaukan wani lokaci mu karanto alamomin a ko a gurguje ne sama da guda ɗarin kudi su amma ko kun san cewa ai ko manzon Allah kadai a matsayin annabin ƙarshe ɗaya ne daga cikin alamomi na tashin alkiyama ƙanana ɗaya ko kun san cewa rasuwar manzon Allah ya koma zuwa ga Allah ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama ƙanana to sai mu lissafa magani yau hijirar annabi kadai zuwa yanzu wajen shekara dubu ɗaya da ɗari da wani abu mu. yanzu wannan rigingimin da kuke ganin ana ta yi mata su yawa maza su yi kaɗan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama ai dama ko da annabi ya ce yana daga cikin asharatu sa'a shine maza za su yi kaɗan mata su yawa ba wai ana kallon ta ɓangaren haihuwa ba ne za a yi ta haihuwan mata a daina haihuwan maza a'a matsaloli ne da gingimu za su yawa ko hari aka kai gari in za a yi kisha dalawa ake harin a kashe maza eh don aka yi rashin sa'a in an ce an kashe mutum ɗari lokaci ɗaya aka ce akwai magidanta a cikinsu wani yana da mata uku wani biyu wani ɗaya sai ku lissafa ku gani a daidai lokaci ɗaya kawai adadi nawa na mata za a bari waɗanda ba su da aure suna da buƙatar aure yana da yawa eh sannan yana cikin alamomin tashin alƙiyama za a yawaita shan kayan maye za su yawa kisa babu gaira babu dalili zai yawa har manzan Allah ya kai sai da ya ce sai mutum zai kashe mutum shi wanda ya kisa bai san me yasa ya kisa wanda aka kashe bai san me aka kashe shi kuma gashi yana faruwa da sabbi annabi ya faɗa musu hakan zai faru suka tsaya suna mamaki ko mutanen zamanin an cire musu hankali ne ya manzo Allah ce an cire musu hankali saboda wasu kayan mayen da suke zuwa su bi su sha in ya tashi ya mutsa hankalin har gara mahaukaci da su Na akwai mahaukacin da in ya haukace ko zaune yake a kofar gida ko yana waje yana wani abu idan maman shi da baban shi suka leko suka ce kai wani koma gida za ka ga zai musu biyayya zai ya shige gida amma wani kayan mayin zai je sha kuma zai samu baban shi da maman shi ya kashe yana faruwa to sai maka ce akwai manya jiya mun faɗa mun ce alamomin tashin alƙiyama manya guda goma sha ɗaya abu na farko maka ce akwai addajjalu dujal muka ce annabu nuhu tun daga nan manzan Allah ya ce babu wani annabi da Allah ya taɓa aiko shadoran doron ƙasa wanda bai wa al'umma sakar gargaɗi da kashedi da jan kunne ba akan dujal wata fitina ce Allah zai jarrabu mutane da ita mu dai in Allah ya dako da zai zo ba ma nan mun yi gaba eh fatan mu kawai shine mu tafi da imani da aiki mai kyau saboda ka mutuwa ta daina ba ku tsoro kun sa abin da na ce mutuwa ta daina ba ku tsoro abinda babu makawasi ya faru ka daina ta da hankalin ka ya faru in akwai wani abu da ya kamata ya ba mutum tsoro kawai shine a wani yanayi zai mutu kuna ganewa idan a yanayi ne da zai sa mutum ya zamanto ya mutu a yanayin da ya riga ya lalata alaƙarsa da Allah to wannan abin ne ya kamata ya ba mutum tsoro saboda shi Allah in ya tashi aikinsa wala ba wanda ya sai sashe fasa wadda ka Allah ne kaɗai zai iya in ya ga dama gari na wayewa ya kashe miki uwa ya kashe miki uba ya kashe miki miji ya kashe miki 'ya'ya. kuma wala ana yin azahar aka kira sallah dole ki ɗauki buta ki tashi ki je ki alola ki zo ki sallah ba haka bane haka ne na biyu muka ce akwai nuzulu isa bin maryam dawowar annabi isa saukarsa na uku muka ce akwai huruji ya ajuj wa ma'ajuj fitar ya juja da majuja mun samu nawa yanzu uku na hudu akwai kuruji dabba wata dabba za ta fito nan gaba kuna ganewa annabi ya faɗa daga cikin alamomin tashin kiyama nan gaba za a samu kalamu shiba maganan dabbobi musamman na daji dabba wannan dawo ta juye ta wa mutum magana kamar yin dan adam ke magana to ita kuma wannan dabbar Allah ya faɗe ta cikin suratul a hajji ne ko wa idza waqa alqawlu alaihim karantu a hamari wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا Allah وما الله يشوى wa وقع القول عليهم idan lokaci yayi Allah ya ce akhrajna lahum dabatan min al-ard akwai dabbar da za a fito da ita za ta dinga wa mutane magana sannan na biyar akwai tulu ishamsi min magriba ra tulu ishamsi tulu ishamsi bullowar rana min magribi ha daga inda take zuwa ta je ta fadi yamma yanzu rana ina take bullowa in ta tashi bullowa gabas nan ko wanda da Allah ya ja tsawon ransa in ya kai lokacin akwai ran da za a jira rana ta nan gabas ana jiran ta ta fito ta ki fitowa sai dai aka ta fito ta yamma wala ka ran da duk wata Allah ya tsawon rai mu da insha Allah ba mu lokaci kuna wa? shi yasa da wannan ne in mutane sun fahimci duniya ba ba abin da ya rage cikin ta sai rigima haka hadisi ya tabbata cikin sunan ma da annabi ya faɗa lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitan ba abin da ya rage wa duniya ne daga bala'i sai shi shine a cikin ta to babbar fitinar da zaka sake rasa imanin ki ki rabu da Allah wala ita ce fitina mafi girma kuna gane ha manzo Allah ya tambayi sahabbai ya ce musu wannan rana kullum idan gari ya waye da safe za ku ga ta fito sai yamma sai su ce masa in ta fito kun kun san ina take zuwa kuwa sai suka ce Allahu wa rasuluhu ala sai manzo Allah ce yadda kuke ganin ta da safi za ku ga ba din rana take fitowa ba in wata bata taba dura ba da Allah ta dauke kaman kwana bakwai daga gobe ta fara duba za ta ga santar inda rana ta fito yau gobe ya karkace nan jibi ya karkace nan wannan shine dalilin da yasa ko Qur'ani ya dinga fada wani wajen yace Rabbul Mashriq wal Maghrib eh Rabbul Mashriq wal Maghrib la ilaha إله وتتخذه وكيلا والوزن يشي رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين والوزن يشي فلا أقسم برب المشارق فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون وانغا الله مدفكين سركي sai ce masharikai ne yanzu dama yanzu duk wata aka taka aka ce ina ne ka ba? ina za ta nuna ba nan ba yamma fa ba nan ba don aka ce masharikai ne gabas biyu a nan yamma biyu idan lawace ce za ta nuna mana gabas biyu ta nuna mana yamma biyu a eh kuna gane ba? sannan da aka ce mashariku gabas da yawa da magaribu waye zai nuna mana gabas da yawa ne waye zai nuna mana yamma da yawa to Allah ya ce masharikai ne ne gabas biyu ya ce saboda inda rana take bullowa idan gari ya waye ba guri ɗaya bane gurin da take bullowa suna da yawa haka inda take zuwa ta je ta fadi suna da yawa ba kuran da kullum idan gari ya waye wannan ranar da kuke ganin ta in ta bullo in ta tafi ta tafi ta tafi inda ba ku ganinta to za ta tafi ne ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala idan ta je za ta faɗi ta yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sujjada a ba ta izini ta dawo ta sake dawowa tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya da ba wanda ya san shekarun duniya nawa yanzu ba wanda ya san shekara nawa ya rage ta tashi haka rana take ne wa shamsu ta li mustaqarrillah rana tana tafiya a tsarin da Allah ya mata sai ce zalika ta ƙadirul azizul ali ga da in ta ji yamma ta fadi in ta yi wa Allah sujjada za ta nemi a bata dama ta dawo ba za a bata dama ba ta gama aikin ta na ƙarshe wajen dawowa ta gabas mutane za a taru hankali ya tashi za a yi kwana ɗaya ba rana biyu ba rana na uku ana jiran a ga rana ta ƙullu gabas lokacin da kowa yana ganin ya kamata a koma zuwa ga Allah wanda Allah yake sai dai a ga rana ko ta ƙullu ta yamma da kuma muskilar wanda ya tsirci lokacin duk wani abu da kika yi ma Allah mara kyau sai kika ki tuba sai da rana ta bayyana ta ƙullu daga nan ga wannan lokacin Allah ya ce la fa'u nafsan ha lam kun amanan min qabla aw kasabat fi ha khaira duk aikin alherin da zaki Allah bai so lokacin sannan kin ga bala'in take ce an tuba an koma zuwa ga Allah ita ma tuba ba a so da shi yasa daga cikin sharadin tuba guda tara akwai mutum ya tuba kafin gargara mai gargara kafin lokacin da mala'ikan mutuwa zai halatta ɗaukar rai shi yasa Allah yake walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati ba tuba bane ga wanda zai ta aiki mara kyau hatta idza jaa ahaduhum al-maut sai mutuwa ta zo wa ɗayan su qala inni tubtu al-ana sanan mutum yace ya tuba lokacin walal ladina yamutuna wa hum kufarun ulaika atadna lahum adaban alima to in wayannan suna cikin sharadi guda biyu da ba a karɓar tuba kacce itu ba kina abu mara kyau sai da mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki rai wala ko kin ce kun tuba lokacin ba ruwan Allah da tubanki sannan kacce itu ba sai lokacin da rana ta bullo daga yamma mu dai insha Allah ba za mu kai lokacin ba tsaron ma sai ba an gane yanzu mun faɗa alama ta nawa biyar mun ce tulu ishams rana za ta bullo daga ina min magaribi ha daga ina daga yamma sannan na shida akwai addukanu wani hayaki wani irin hayaki ne wallawa alam sai lokacin yayi eh addukanu shine na nawa na shida sannan za a samu hasfun bil mashriqi hasfu sinun ha'un da sinun ba kafin ba ha hasfun bil mashriqi za a samu wato kisfewa a mashiri gabas sannan na tako za a samu hasbun bil maghrib shi ma za a samu kisfewa a ina a yamma sannan za a samu hasbun bil jaziratul arab za a samu kisfewa a yankin jaziratul arab muna da guda tara sannan na goma akwai naro wuta me naru tasarudu min ta'ari adnan za ta fito daga inda ake ce masa qa'ari adnan bil yaman a yaman tasuqun nasa ila mahshari wata daga nan wannan wutar in ta fito in kiyama ta zo ita ce za ta kora mutane zuwa ga inda Allah zai tara mutane musu hisabi wa'annan su ne alamomi guda goma kai na ce sha guda goma da manzan Allah ya faɗa kuma a hadisi ɗaya annabi ya faɗe su ya ce su ne manya-manyan alamomin tashin kiyama kuma da zaran wannan na faruwa sai wannan wannan na faruwa sai wannan addajjalu fitowar dujar shi ne na ɗaya nazula isa na biyu huruji a juja wa ma juja uku khurujud dajjal hudu طلوع الشمس من مغربها بير الدخان هياكي شدة خسف بالمشرق بقي كسف بالمغرب تقوس كسف بالجزيرة العرب ترى سينار تخرج من كعر أدنان باليمن تسوق الناس إلى معشره وأن اللوكة تو موديكا إن شاء الله زوا لوكة أنغنغري أن يدوى to da Allah madaukakin sarki ya faɗa sai ya ce ce wala takunu kallazina nasullaha takku zamanto kaman waɗanda suka bar Allah ba mantuwa ma da aka fa ansahum anfusahum sai Allah subhanahu wata'ala ya sa kansu ma sai suka bari ta yadda su tafi su ba kansu aikin alkhairi sai suka yi shine taraku ada a haƙƙihi sai suka bar wala takunu kallazina nasullaha shine taraku ada zaman zamantu kaman waɗanda suka manta da Allah ta yadda Allah ya ce ku tashi ku kaza kuka ki fa ya anfusum faja'alahum yatrukuna huzur anfusihim sai Allah ya sanya su su kuma suna barin raban kansu falam yuqaddimu laha khairan sai ba su gabatar wa da kansu komai ba na alkhairi shi yasa za ku ga Allah yana cewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi wa li anfusikum da abin da ku gabatar na aikin alkhairi kanku kuka wa yanzu duk wacce ce azumi a cikin ku dalawa ta ta fasa ta gani in shi Allah da ya ayi zai cutu ko a cikin mu nan wanda ya azumi akwai wanda in in ya ki yin azumi azumin sa zai zai cuci Allah ne an gane to shi yasa sai ya ce ulaika to irin wa'annan humul fasiquna shine al-kharijuna an ta'atillahi Wa'inda suke fita Allah ya ce a yi abu su yi kuma ki lura da kyau ki gani lokacin da duk ba su da lokaci in Allah ya ce a yi abu ki mai biyayya ki bi to daga nan shi kenan kuma ɗaya daga cikin matsalar mutum ya bari aikin sako ya dabe mai shi ta ko ina bai tuba ko wallahi dan kufar da kai yake wajen ka tashi kai duk aikin kwarai sai ka ga wahala yake maka ba ka iya kuna gane ha to sai Allah madaukakin sarki sai ya ce me la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati hum faizun Allah sai ya ce la yastawi ashabul jannati ashabun nari wallahi wa'inda za su zauna a wutar ba zai taɓa zama daidai ba wa ashabul janna da yan aljanna ko haɗi ma babu kuna ganewa ita duk abin da kuga an faɗa an ci akwai a aljanna kuka ji sunan shi a duniya suna kawai suka haɗa amma ko shi ne ba su haɗa ba yanzu duk wacce ta taɓa zuwa saudiya a nan a cikin akwai mangoro akwai ayaba akwai apple na Najeriya kenan da na can amma ran da wata ta fara zuwa akwai tanjirin lemu kenan da ta tsallaka can in ta gana su za ta ɗauka na roba ne kuma na gaske ne saboda bambancin na Najeriya dawa da na can kuna ganewa to suna ne to ballantara kuma ga hadisi kudusi manzon Allah ya faɗa Allah ya ce a atul ibadiyar salihina na yi tattali ga bayina na kirki mala ainu ra'a abinda idan dan adam bai taba gani ba na ni'ima a duniya akwai a aljanna Allah ya aji kuma dan adam din nan kowaye in kuka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ji aljanna ya gani to akwai a aljanna na ni'ima di yadda duniya za ta ci gaba har ta kare in ta ci gaba to Allah ya yi wani abu na ni'ima ya aji a aljanna ma ainu ra'at abinda ido bai taba gani ba wala uzunun sami'a Allah ya ajiye abubuwa na ni'imomi a aljanna babu wanda ya taba baki labarin cewa akwai su sannan wala katara ala qalbi basharin abinda zuciya wani dan adam bata taba tunani ba na ni'ima a duniya to akwai a aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ajiye to shi yasa Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna amma ashabul jannati ma'abuta aljanna humul fa'izuna to su ne waɗanda za su samu babban rabo Allah madaukakin sarki ka samu na cikin su akwai waɗanda Allah zai faɗa gobe alkiyama ya ce innal ladina sabaqat lahum minna innal ladina sabaqat lahum minna ulaika anha mu'adun kun ga innal ladina sabaqat lahum minna alhusna wanda kalmar mu ta yabo ta gabata gare su in ji Allah ula'ika anha mubadu to wa'annan an nisanta su daga wuta Allah ka sa daga cikinsu Allah ya ce lami la yasma'una hasibaha وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون هم سأل لا يسمعون حسيسها ko motsin wutar ma ba za su ji gobe alkiyama Allah ka samu na cikin wanda ko motsin ta kan ji eh ta yi can mu na eh kada Allah ya hada mu da ita eh to shine Allah sai ya ce laume لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله تعالى سيتي لو أنزلنا هذا القرآن والله da wannan ƙur'anin da ke gabanmu ake karanta da mun saukar da shi ala a kan dutse ne taurin da dutse yake da shi da dutse aka saukarwa Allah ya ce la ra'aitahu wallahi da ka ga dutse kashi an mutazallilan yana mai tsankan da kai zuwa ga Allah mutasaddian mutashaqqiqan yana mai tsatsagewa min khashiyatillahi saboda ganin girman Allah to zuciyar dan adam in ta tashi lalacewa ta fi dutse lalacewa dan haka Allah ya faɗa wasu mutane aka zo aka kisa cikin su aka rasa waye kisa an waye gari an zo an gawa kai a gidan wani wayannan su cewa ne wayannan su cewa ne aka zo ana ta kuntun kuɗa rigimar da junansu Allah ta'ala ya ce wa iz qataltum nafsan min wa iz qataltum nafsan فادعوتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون الله يكي وإذ قتلتم نفسا وتنا لوكتن لأكا كشري أتكنكو فادعوتم فيها kuka zo kuka dinga tunkuɗa wa juna kisan wa'annan su ce wa'annan wane ne wa'annan su ce wane ne abu ya zama matsala Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun amma abin da kuka boye ba kwa so Allah ya sani ko ba kwa so a sani to Allah sai ya fito da wannan abu Allah sai ya ce fa qulni كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله يأتي فقل نضربوه ببعضها wanda ya mutu aka ce su je su nemo saniya su yanka ta su ɗauki wani abu na saniya su dake shi da ita zai faɗi me ya faru da aka je aka yi samo saniya aka yanka aka zo aka ɗauki wani ɓangare na saniyan aka dake shi da ita ya minki ya tashi tsaye ya bayanin me faru ya ce wani ne ya lallabo da daddare ya zo ya kashe ni don ya ci gadin dukiyata bayan na rasu ya bayani dalla-dalla yadda abu ya faru shi ne Allah ya ce faƙul na dribuhu ce maka ce ku daki wanda ya mutu bi ba a jiha da sashen naman saniyar da kuka yanka wanda aka kashe din ya tashi ya miƙe ya bayanin ga yadda aka kashe shi sai Allah ya ce musu kazalika yuhyi Allahu al-mauta yadda kuka ga wannan kun tabbatar ya mutu Allah ya tayar da shi a gaban ku har ma yi bayanin wanda ya kashe shi to haka a cikin ku duk wanda ya mutu ma sai Allah ya tayar da shi wa yurikum ayatihi Allah ya nuna muku ayarsa ta yadda wani ya mutu kun tabbatar ya mutu kuma ya miƙe bayani shi ga wanda ya kashe ni yana nuna Allah wanda duk ka tabbatarwa ne ya mutu a gaban ka kuma ya tashi ayi bayanin ga wanda ya kashe shi dalla wannan aya ce ko ba aya ba ce wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun amma Allah bayan an nuna musu wannan sun gani sai ce sun mame ثم قفت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله kaga Allah ya ce to bayan an yi wannan sun gane sai ki summa kummin ba min da zalika Allah ke zuciyarku sai ta bushe bayan haka sai ce fahiya kal hijarati sai dutsiyar ta koma kamar dutse zuciyar Allah ya ce au a shaddu qaswa Allah ya ce kai gara ma dutse da zuciyarsu akwai lokacin da zuciyar dan adam in ta lalace da Allah Allah ce wala gara dutse ne saboda wa inna min alhijrat hijarat lama yatafajjaru minhu akwai dutsen da za ku je ku gani gashi dutse ne amma ruwa yana fitowa daga ciki wa inna minha akwai daga cikin duwatsun da wani dutsen yana jikin dan uwan shi zai fado daga sama yayin kasa saboda ganin girman Allah akwai dutse ne wani dutse ne za ku ga koramu na ruwa na tafiya a cikin su yasa Allah ya ce wa mallahu bi gafilin Allah bai rabkana ba dangane da aikin da mutane suke yi to saukar da Qur'ani dan a ga ku kallafa ba dai aikin da ku a jos kuke kuna kallon gima-giman duwatsun nan ku amma Allah ce cewa wannan Qur'ana da dutse aka saukarwa da shi saboda ganin girman Allah wallahi la ra'aitahu da sai kun ga dutsen yana mai kankan da kai zuwa ga Allah yana mai tsagewa saboda ganin girman Allah amma a saukarwa da mutane Qur'ani kaga ba abin da yake canzawa a rayuwarsu Allah madaukakin sarki ya samu dace ya samu gama da duniya ainihin wato lafiya a nan gurin a tambayoyin da muka yi a farko za mu sake yi amma wadda za mu tambaya duka muke so ta amsa mun yi tambaya a nan gurin a farko saboda wannan yana da muhimmanci a cikin rukunin imani guda shida na farko shine imani da Allah ko haka ne to sai muka ce mutum ba yadda za a yi a ce yayi imani da Allah sai ya ƙudurci abu hudu akan Allah mun yi wannan tambayar ko eh yanzu muna so mu sake dawo da ita Malam Ibrahim wace ce za ta faɗa mana yadda na faɗe su haka katta canza menene ma'anar imani da Allah to ba ta ce magana mai ma'anar imani da Allah hmm? a'a ai mun faɗa Bala Ibrahim ta ɗauko hanya? a'a ba ta ɗauko ba hmm? a tauhidu a'a ba haka maka faɗa ba tambayar da maka jiya ba na farko farko don muna yin haka ne magani ba ake yi ne na hmm? wata can ba ta hmm? cewa imani da cewa Allah akwai shi saman ne ko ina so ne zamanto wani lokaci hatta kalmomin da nake amfani da shi na hausa haka ake faɗa cikakkiyar cewa da gaskiya ana haddace karatun da yake nan ba shi ba ne gaskiya da biyu yadda da samuwa shi ne yadda da shi ne ba wata da wannan sabuwar tambaya ce da shi ne abin sai zama matsala Eh? Ah, can ba wasu a baya ko mutum ya karba in an ce mutum ya magana gaban mutum faduwa yake abin da ya haddata sai ya gudu daya Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. ta yi ƙoƙari eh bin nisba in an hada da wasu ta yi ƙoƙari ni mata wannan mala ibrahim eh? to ku yanzu waɗannan abubuwan da ya kamata mutum ya sani akan Allah za fa a tafi lahiran nan ba yanzu da Allah a haka za a tafi lahira ba a shirya ba eh kuna ganewa wallahi maganan ba a sani ba a duniya ake yin ta daga ran da kika mutu wala maganan ba ki sani ba ba a yin ta eh ba a yin ta maganan ba ki sani ba wallahi ba a yin ta kuna ganewa to wannan kenan a nan gudun mun faɗa mun ce imani da ƙaddara shi ma yana da rukuni guda hudu gaba ɗaya ma ina ganin zan dawo da tambayoyin ne tu, ya zama duka suna da alaƙa da abin da ne ma'anan wa'annan rukunan na imani guda shida yanzu abu na farko ku kiyaye in an tambaye ki ko wata rana ko a ina me ma'anar imani da Allah muka ce mutum ya yarda cewa Allah akwai shi saman mene shi ne abu na ɗaya ko sannan abu na biyu muka ce mutum ya yarda cewa Allah shi kaɗai ke yin halitta shi ya halitta ya samar da buƙatar halitta kuma ya ɗauki nauyin kulawa da halittar sannan abu na uku muka ce da wannan ne ya cancanta ba za a bota wa kowa ba sai shi haka muka faɗa ko sannan abu na hudu muka ce mutum ne da Allah yana da sunaye da sifofi wanda suka dace da shi wayannan sune ne sune imani da sune imani da Allah yanzu mun faɗa ko to akwai imani da mala'iku duk da lokaci yana hararar abin da ya shafi waɗannan abubuwan masu ya kamata a ce mun yi mai yanzu kun gane idan an ce kin yi imani da Allah sai kin sa Allah kin kudirce abu guda hudu akan Allah zuciya ki sannan ma imani da shi ya tabbata a gurin ki kuna gane wa? yadda cewa akwai shi saman ne ɗaya. yadda cewa shi yake yin halitta ya samar da buƙatar halittun kuma ya ɗauki nauyin wa yadda cewa ban da shi ba wanda ya cancanta abautawa yadda cewa yana da sunaye da sifofi wanda suka dace da shi haka ne to sai mu dawo duk lokaci yana harara wataƙila ba mamaki goma fara da hu to me ma'anin imani da mala'iku imani da mala'iku abu na farko yana nufin cewa shi ma yin imani mai cewa mala'ikun nan samammu ne akwai su sannan ba wanda ya san adadin in ba Allah ba imanin cewa mala'ikun nan su ma samammu ne akwai su ko me yasa aka ce ayi imani samammu ne akwai su saboda ai anan ba wanda ya taba ganin mala'ika to sharadi ne kafin ka yadda da abu sai ka shi ba sharadi bane kuna ganewa ran da duk koke ka ga mala'ika to billahi lazi ki tabbatar da ke da wannan duniyar kun ban kwana ne kuma wallahi ki gansu ki kwantar da hankalinki yawa abu na biyu shine al'imani cewa lallai mala'iku an halicce su an halicce su an ɗabi'antar da su akan ɗa'a ga Allah ba kamar mu bane sannan kuma wasu sun fifici wasu wajen daraja da matsayi a gurin Allah sannan abu na uku yin imani cewa Allah subhanahu ta'ala ya tura ba kowanne daga cikin sa aiki wanda yake babba sannan ya ba su iko akan gudanar da ainihin wato aikin an fahimta ai ya ba su ne ikon gudanar da da aikin yanzu mun faɗa abu nawa abu uku ko to gobe za mu ƙarasa sai mu yi tambaya ni na ce ne lalla in aka koma gida irin wannan amin an yi sabga a nan da Allah awa nawa mutum zai ɗauka in ya zauna don ya haddace haddace matsalar ne in an tashi karatu duk wacce ta rike karatun yan ka ganta to sai dafan in an dawo ina sai da in an dawo nan Allah subhanahu wa ta'ala ya mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kowa da bukatarsa ta alkhairi anan Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ya kare mu daga gare shi dan tsarkin sunayensa. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu illa anta wahdaka la sharika laka al ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi Thank you.